muna gode wa Allah muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa daga mugayen ayyukanmu da sharrin kawunanmu wanda Allah ya shiryar shi kadai ne shiryaye duk wanda Allah bai shiryar ba ba wanda zai iya shirye da shi ya Allah ka shirye da mu ɗan uwana musulmi mu ji tsoron Allah mu inganta imaninmu mu babu wata kyauta da Allah zai maka fiye da ya baka tatacce kuma ingantaccen imani kuma ya arzuta ka da jin tsoronka? wadata kome yawanta madalla da ita idan ta kasance a hannun mai jin tsoron Allah lafiyar jiki da Allah ya baka arziki ne ga wanda yake jin tsoron Allah duk abin da yake ya wadatar da kai bukatunka na yau da kullum komai kankantarsa ya fi alkhairi ya fi albarka fiye da tarin dukiya wadda ta shagaltar da kai ga barin bin Allah zalimi komai tarin abin da ya tara ta hanyar zalunci wannan abin ba zai wadatar da shi ba Allah yana cewa wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dan da ya gangara ya fada wuta dukiya bata masa amfani ba bata sama masa yardar ubangiji ba bata tseratar da shi daga jahannama ba bata tseratar da shi daga fushin Allah ba bata sama masa aljanna ba ‘yan uwa musulmi, mu sani kuma mu yadda dukiya ba ma'anarta ka tara kuɗi mai yawa ba ko ka tara gidaje masu yawa ba ko kamfanoni masu yawa ba ko dukiya ko iri wannan ba shi ne dukiya ba to menene dukiya wadatar zuci Allah ya gamsar da kai zuciyarka ta wadata ba za ka ƙasƙantar da kanka zuwa ga roƙe-roƙe ba ko zuwa ga sata ba ko zuwa ga wani ha'inci ba ka gamsu da iya abin da Allah ya ga dama ya baka wannan ita ce wadata don haka nan wanda duk tsananin kwaɗayinsa ya yi masa yawa akan ya tara dukiya ko ya tara mukamai to yana dab da fadawa halaka wanda idansa baya iya kaucewa daga kallon abin da ya ba Allah ya ba wane da wane da wane wanda hakan ya jawo shi bai kalli abin da Allah ya bashi ba bai kalli lafiyar da Allah ya bashi ba bai kalli matsayin da Allah ya bashi ba kullum yana ga Allah ya mawana kaza wane ya mallaki kaza dan me ni ban mallaka ba wane yana ya samu kaza me yasa ni ban samu ba in dai wannan ya zama shi idan ka kullun yake kallo to tabewa tana dab da kai kuma bakin ciki ba zai rabu da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda duk Allah ya sa shi ya zama musulmi kuma arzikinsa ya zamana kafafan lalahu alai lalahu wala alai arzikinsa ya wadatar yana iya samun abin da zai ci yana da ɗan riga da zai hau yana da ɗan babur ko yan motar da zai hau yana da gidan zai zauna amma bai tara dukiya tare tare ba kuma wannan ya zama na ya wadatar da shi bukatun bukatunsu ne da kullum wa qanna'ahu Allahu bima ata kuma Allah ya sa masa wadatar zuci da iya abin da ya bashi wannan manzon Allah ya ce ya rabauta kad aflaha wannan ya rabauta akhrajahu al-imam muslim yana daga cikin ka'idoji wanda aka kalaileto su daga addinin mu na musulunci daga littafin Allah Alƙur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ka'idojin da malamai suka kalaileto mana suka samo mana na mu'amalan mu da kullun da kuma ba na bakan da ke tsakaninmu wanda aka gina su a dukkanin hukunce-hukuncen shari'a akan waɗannan ƙa'idojin ake gina su dukkanin alƙalai da waɗannan ƙa'idojin suke aiki shine maganar Allah subhanahu ta’ala da yake cewa ya hallabi na amanu ya kun dauka imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku dinga cin dukiyoyin tsakaninku da ainihin barna da zalunci illa an kuna tijaratan an taradin minkum sai dai in zai kasance kasuwanci ne sai in sayar maka wato kuma bisa yadda tsakaninku na yadda in sayar maka naira goma ka yadda ka saya naira goma shikenan ba ni naira goma in baka kaya naira goma tijaratin an tarabin kai ka yadda ni na yadda na yadda in saya maka miliyan dubu kai ma ka yadda ka saya miliyan dubu kana da miliyan dubunka kana da hankalinka saboda haka nan muddin akwai yarda ba a tilasta maka ba ba a tilasta min ba ba ka yi yaudara ba ni ma ban yi ba to in aka yi wannan ciniki ba a ainihin sabawa ubangiji ba amma ka sani cewa haƙƙin ɗan uwanka musulmi daidai yake da haƙƙin kanka haƙƙin ɗan uwanka musulmi daidai yake da haƙƙin kanka yanda ba za ka so wani ya ta haƙƙinka ba bisa ƙa'ida ba ba bisa halal ba kai ma kada ka ta haƙƙin wani ba bisa ƙa'ida ba ba bisa halal ba bai halatta ga musulmi ya ce ma dukiyar ɗan uwansa da abin da shari'a ta haramta saboda ‘yan uwantakar addini ta tabbatar da haka kuma zamantakewar yau da gobe a matsayinka na ɗan adam da ɗan adam to kai ma karka zalince shi kamar yadda shi ma ba za a bari zalince ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Abubakar ya rawaito daga gare shi yace inna dima'akum wa amwalakum wa kuma, alaikum haram da jinannanku da ku da mutuncinku duk waɗannan haramun ne kar ka taɓa jinin wani haramun ne kamar yadda shi ma ba a taɓa ba a dai jinin ka ba kar ka taɓa dukiyar wani haramun ne kamar yadda shi ma ba a dai taɓa ka ba kar ka ainihin taɓa mutuncin wani haramun ne kamar yadda kai ma ba ta yadda ita wannan hadisi muttafaqun alayhi buhari muslim suka rawaito shi sannan manzon Allah ya ce kullul muslim gaba ɗayan ka to kan din musulmi haram alal muslimi haram musulmi haramun ne akan dan uwansa musulmi damuhu wa irduhu wa maluhu da dukiyarsa da mutuncinsa da kuma ainihin wato jininsa ɗan uwa musulmi wannan zamanin da Allah ya kaddara mana rayuwa a cikinsa ya cika dam da ainihin masu tsananin haɗama waɗanda suke ƙirƙiro waɗansu hanyoyi na makirci da yaudara domin kawai su danne dukiyar raunana su yi babakere a kan haƙoƙin talakawa su yi amfani da ƙarancin wayewa na mutanen ƙauye ko marasa wayo ko da abin nan suke saboda ainihin tsananin buƙatuwar waɗannan talakawa wanda ta tilasta musu zuwa su yi aiki ainihin wajen wani don neman abin da su da iyalinsu saboda haka nan suka zo suke amfani da wannan dama domin zalintarsu za mu ji abin da manzon Allah sallama ya faɗa ga waɗanda suke da irin wannan ɗabi'u sai su kafa tarko sai su ɗana wato ainihin tarko domin tafko waɗannan ta hanyoyi iri daban-daban na yaudara sai bayan wato ainihin rufi ya yaye sai ka ga cewa akwai yaudara a cin tsarin akwai alamomi na ainihin wato cin amana saboda tsananin kwaɗayi ba tare da kamewa ba da kuma ba ta kuma tare da jin tsoron Allah ba a samo asali wato hanyoyi daban-daban na makirci domin wato a ci dukiyar bayan Allah ba tare da ainihin wato bin ƙa'ida ba za ka ga ana ta fito da wasu tsare-tsare na kasuwanci na ƙarya wani kirimto wani kasuwanci na a ce ai kasuwancin zamani ne Ba ka ga mai sayan maka da kaya ba baka ga kayan da zaka saya ba a nuna maka wata gajeruwar hanya ce ta kusa-kusa wanda dandanan za ka yi kuɗi a ce ta kusan fashewa ta kusan fashewa ta kusan fashewa a ce maka hanyoyi ne na juya kuɗi hanyoyi ne na zuba jari don kawai a ci kuɗinka kuma ka samu ‘yan uwanka ne musulmi suka kawo maka tallan irin wannan manzon Allah akan irin waɗannan ya ce la ya'tiyanna alan nasi zamanun la yubali almar'u bima akhadha almal saura wato saura mutane manzon Allah ya ce wani zamani zai zo mutane za a samu cewa mutanen ba su damu ba ta ina kuɗi ya zo musu amin halalin au min haram halal ne ko haram ba abin da ya dame su su dai samu kuɗi ko ma wani ne to yan uwa musulmi wato tsananin kwaɗayin a samu kuɗi yana da haɗari mai girman gaske abubakara ya ce ka abubin malik ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi annabi ya ce ma zai ibani ja'iani ursila fi ghanam bi afdal lahamin hirsil mar'i alal mali wa sharaf lidini Allahu akbar koraye guda biyu in ka je cikin jeji akwai giwaye akwai zakuna akwai damusa damusa amma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko kura ya buga misali da ita bai buga misali da damusa ba bai buga misali da zaki ba bai buga misali da kirkece ba bai buga misali da giwa ba sai dauko kuraye ya ce kwaya ƙwaya biyu wanda aka sake su a garke wato garken kuma na awaki ko garken tumaki aka saka kula ƙwaya biyu kuma kuraye nan guda biyu jaani masu tsananin jin yunwa manzo Allah ya ce mutumin da idansa ya rufe sai ya samu kuɗi mutumin da idansa ya rufe sai ya samu mukami sai ya zama shugaba sai ya zama kaza idan sai ya rube zai iya ɗauko al'ummarsa bala'in da zai halaka ta in dai ta haka zai cimma burinsa tsananin kwaɗayinsa da ya zama shugaba tsananin kwaɗayinsa da ya zama ya samu kuɗi to ɓarnar da zai yi wa kansa rusa addininsa da zai yi bai kai ɓarna wato ya fi ɓarnar da kuraye masu jin yunwa ƙwaya biyu za su yi idan an sake su a cikin garken awaki ko na tumaki kura guda biyu idan da za ta wuce samu akuya guda dubu a cikin garke a laure akuya ɗaya ta ishe ta su ta goshi amma ba za ta ci ba aikin da za ta ba wa kanta ta farka cikin wannan ta yaga ainihin ƙirjin wannan ta datsa wuyan wannan sai ta ga ta kashe dubu ɗin nan sannan ta ɗauki ƙwaya ɗaya tak ta ci ta in zaki ne yana zuwa zai riƙe makogaran abin da zai kama in ya ta mutu ya ci daga nan ya tafiyarsa in sun kai su dubu ba ruwansu sai zo taka shi masu wuce haka nan da masa take yi babu ruwansu da su kashe fiye da abin da suke bukatar su kura ba haka take ba kura sai ta kashe duk abin da ta ga yana motsi a fiye dabbobin nan bayan ta kake kuma kwaya ɗaya za ta ce tafiyarta to wannan bannar da kura take manzan Allah ya ce ba komai ba ce ba ta kai komai ba akan mutumin da wato ya idansa ya rufe sai ya samu kuɗi da wanda idansa ya rufe sai ya zama shugaba sai ya samu mukami waɗannan guda biyun ɓarnar da za su yi wa al'umma barnar da za su yi wa addini annabi ya ce ba ta kai komai ba wato ta bi wannan ɓarnar kura ba ta kai komai ba a kan barnar da za su yi wa addininsu kuma su yi wa al'ummarsu Allah ya kiyashe mu yan wa musulmi duk mutumin da ya yadda ya sayar da addininsa da ɗan wani abin da bai kai ya kawo ba na dukiya ya ci dukiya wato ta wani ba tare da bin ka'ida ba ta hanyar yaudara to ina muna tunatar da shi ya tuna yawmul ardi wal ahwal ranar da za a bijiro da shi gaban Allah ya ga abin tsoro wanda ya fi ƙarfin hankalinsa kuma babu yadda zai guje masa ya tuna yanda zai tsaya baina yadayil kabiril muta'al landa zai tsaya gaban Allah subhanahu wataala ya tuna yawma la yanfa'u sara amwal ranar da dukiya ba za ta yi masa amfani ba ba za ka iya sayan aljanna a lahira ba ba za ka iya ceto kanka daga azabar wuta ba a lahira ka tuna ranar da ake ɗaɗɗaura mutane da waɗansu irin sarƙoƙi manzan Allah ya ce kowane mayaudari akwai tuta da za a daga masa wannan tutar mayaudari wane ce wannan tutar mayaudari wane ce Allah ya kiyaye mu wanda duk ya je ya sayi wuta ya sayi fushin Allah subhanahu wataala da ‘yan kuɗi kaɗan wanda za su gushe ana sanar da shi maganar da manzon Allah yake cewa layar bulahamun na bata min sotin illa kanatin naru aula bihi duk jiki jikin da ya tofu ya burin kasa ya girma da haram baya cin komai sai haram haram ita ce mafi jayan, abin da yake ci to wannan mutumin manzo Allah ya ce babu abin da ya fi dacewa da wannan gaga jikin sai wutar jahannama Allah ya ke mu to yan uwa ina ga wanda jikinsa ya tofu da ƙashinsa da ainihin wato caca da ainihin wato kudin sihiri da kudin duba da kudin bokanci da kudin tsubbu da kuma ainihin wato da kudin da yake samu daga kafafen yada labarai masu yada bala'i da masifa da tabewa a cikin al'umma ina ga waɗanda suke sai da giya suke sai da kayan maye waɗanda matasanmu suke sha suke ainihin kashe junansu suke hana zaman lafiya unguwanninsu da garuruwansu suke yin wato ainihin ah, suke tara hanya suna kirinafin, saboda sun sha kayan maye ina ga waɗanda suke ganin suna samun kuɗi babu abin da ya dame su da wannan bala'in da suka jawo al'umma wanda za su shiru Allah shirye da su Allah duk waɗanda ba za su shiru ba kuma suna neman kuɗi ta irin wannan hanya Allah ka jefa bala'i a cikin dukiyarsu Allah ka hana su jin daɗin dukiyarsu Allah ka tarwatsa abin da suka samu Allah ka sa ya zama masa bala'i duniya da lahira ‘yan musulmi a zamaninmu akwai waɗanda ba su da aiki sai algushu sun san yadda za su haɗa dusar alkama da buntun shinkafa sun san yadda za su je su samo bakin mai bakin mai wanda aka yi juya aka zubar su sayo irin wannan zuwa suka duro sai ya kusan cikawa sai ya kusan cika su kawo wani kemikal su zuba sai ya zama ya yi kama da manja so suna sayo da al'umma ina ga waɗanda suke ɗauko bakin mai wanda ya mutu su ɗan sa masa wani sinadari zo su rika sayo da masu babura da masu motoci suna zuba a motocinsu motocin suna bugawa ina ga waɗanda suke sayan wato ainihin buhunan awo su dafa su domin su tsute su maimakon kwano arba'in su ɗauki kwano talatin da uku kuma sayar da su a matsayin kwano arba'in ina ga waɗanda suke irin wannan masifa ga sanar da iri daban-daban ina ga wanda sana'a su kawai cin riba ina ga waɗanda sun iya cinye dukiyar maraya ina ga masu cin hanci da rashawa ‘yan uwa duniyar da muke ciki tana makare da masu tsananin kwaɗayi irin wannan da ƙwararru wajen iya makirci da ƙwararru wajen san kai da ƙwararru wajen kawai ainihin masala kansu manzan Allah sallama ya ce wallahi sai da ya rantsuwa ya ce wallahi malfakaru sha alaikum ba talauci nake ji muku tsoro ba ba talauci nake ji muku tsoro ba yan uwa ba mu da dalilin da ya sa mu zama talakawa ba mu dalilin da ya sa a samu talakawa a tsakankaninmu. idan muna bin shari'a mu da muka ce mun yarda da ita muna fitar da haƙoƙin Allah muna bin umarnin alkur'ani da hadisi muna yin abin da suka ce mai game da maƙotanmu, game da talaka da ke cikinmu game da marayun da ke cikinmu game da zawarawa da ke cikinmu idan muna yin abin da addininmu ya ce mai babu dalilin da za a samu wani wai yana fama da talauci manzo Allah ya ce ba talauci nake ji muku ba walakin akhsha an tumsadad dunya alaikum ina jin abin da nake ji muku tsoro a shimfiɗa muku duniya a tun tunkuɗo muku duniya kamar yadda aka bazata kuma aka bada ita ga wanda suka bace ku sai ku zo kuna gasa wajen tara abin duniya sai ta ji ta halaka ku kamar yadda ta halaka su muttafaqun alaihim yan uwa musulmi mu sani yin haram madarudun madarudun min rahmatillah wa du'a'uhu mardudun in yi addu'a matin haram ba a karba manzo Allah ya ambaci wani bawan Allah mutumin nan kullun yana cikin tafiya daga wannan gari zuwa wannan gari kuma Allah manzo Allah ya ce ɗaya daga cikin addu'o'in da Allah ke saurin karba addu'ar matafi to wannan mutumin matafi ne kuma yana cikin ka'ida in zaka roki Allah ka daga hannunka ka ce ya rabbi ya rabbi yana yi yarfau yadayhi ila sama yana daga hannun zuwa sama yana ya rabbi ya rabbi sai manzon Allah ya ce ta yaya Allah zai amsa wannan mutumin addu'a shi abincin haram abin shan haram tufafin haram kuma ya ya tofi da haram tunda kin yana yaro fa su yusajabu lahu sai na za a amsa masa addu'a da haka na yan uwa musulmi mu sani cewa wato duk abin da za ka yi anan ka tuna cewa akwai wani hukunci yana nan yana jiranka akwai tsayawa gaban Allah akwai hisabi akwai tambayoyi da sai ka amsa manzo Allah ya tsaya a gaban sahabbansa ya ce a tadaruna mal muflis aw manil muflis waye zai gaya mun wane ne wanda aka tatike wane ne wanda aka yi wa aka yi wa aka yi wa shal gaba daya ya zama bai da komai suka ce ya rasulullahi mu a iya sanin mu su fina man la dirhama lahu wala dinar wanda baya da kokobo baya da kwandala baya da kokobo mu a ganin wannan shine muflis manzon Allah ya ce ina almuflisu min ummati babbe daga cikin al'ummata ko wanda aka yi shar daga cikin al'ummata manya a yawmal qiyama wanda zai rana al bi salatin wa siyamin wa zakatin ya zo ga tarin sallah ga tarin tauhidi ga zakayi ga azumi dan na nafila da na farilla dai yayi amma kuma wa karshe ta mahaza ya zaji wani haka kawai dan ya burge wani haka kawai ya zaji wani a rediyo ko aina ko a social yema wani kage yema wani sharri ya ainihin wato ƙazafa haza ya ƙirƙiro ƙarya ya liƙa ma wani wa kala mala haza ya ci dukiyar wani ya zubar da jinin wani ya daki wani shikenan sai Allah ya tara waɗannan da wanda aka zaga da wanda aka daka da wanda aka yi mashari da sauransu sai a tara su wai uda haza min salati sai a ba abin da yayi sallan nan tasa sai a ba wani azumin nan nasa sai a ba wani tauhidin nan nasa sai a ba wani zakan nan duk sai a rika barawa masu ladansa da ya kamata ya samu to abin da yake da shi na ladan sallah ladan azumi ladan kaza duk ya kare kuma har bai biya bashi ba to ya za a yi sai a ɗebo wato ainihin zunubansa shi wanda yake bin bashin wanda aka zagan wanda aka daka din wanda aka yi mashare sai a duba to a yanzu ma yana tarin zunubai sai a ɗebo sa sai a ɗora musu sai a kuma ɗebo sa sai an wanke shi tas su kuma daga ƙarshe sun zo da sallar da komai sai a tura su wuta sun halaka gaba ɗaya sakamakon wannan yayan wa musulmi mu sani cewa kar ka je ka takin wani kuma ka je kotu ka ɗauki ƙwararren lauyoyi wanda ba sa jin tsoron Allah je su yi ƙarya a gaban kotu su kare ka a ce ka kubuta wallahi baka kubuta ba hukuncin alkali baya halatta haram abinda ba naka ba kafin hukuncin yana nan ba naka bane har bayan hukunci yayin wa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ƙarshen kololuwar masu tsoron Allah shine dan gatan Allah shi yafi kowa mutunci da kima da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala sai ya bada misali da karan kansa dan ka san kowane alkali ne ya maka hukunci ya baka saboda alkali bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba saboda haka nan ya maka hukunci kowaye alkali wato baya iya wuce zahirin abin da ya ji ko abin da ya gani manzo Allah ya ce innakum taqtasimuna ilayya ku kuna kawo ƙararrakin ku zuwa wajena kuna kawo ƙara zuwa gare ni wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'd amma waninku ya fi daya zaƙin baki ya iya gabatar da hujja ko da ta ƙarya ce to ni kuma manzo Allah ya ce fa aqri lahu ala nahwi ma asma sai an masa hukunci gwargwadon abin da naji ya faɗa a ah, inda abin haka ne kai kake da gaskiya wannan muguncin annabi muhammadu ne ya yi ya tabbatar da cewa kai ne mai gaskiya gwargwadon abin da na ji ka faɗa ya faɗa kai ne mai gaskiya sai manzan Allah Salama ya ce faman katsatu lahu min haƙƙi a shaihi duk wanda na gutsuro wani abu daga haƙƙin ɗan uwansa na ce kai ka cancanta naka ne alhali shi ya san ba nashi ba ne fala ya hudu kar ya yadda ya karba fa inna ma aqdaw lahu qidatan minan nar na yanko wani yanki ne na wuta na bashi wuta ce aka baka wanda ba hukuncin annabi to ina ga alƙalin da ba annabi ba ina ga alƙalin da ba annabi Muhammad ba idan manzon Allah in yayi hukunci da wani abu yace kai ne mai gaskiya amma Allah ya san ba mai gaskiya bane kai wannan ba zai mayar da hukunci manzon Allah ya mai ya zama halal a wajenka ba alhali abin haramun ne ta haka na yanwa masu wannan ya kamata ma'ainin daina manzon Allah sallama ya ce duk wanda ya taƙin dan uwansa duk wanda ya taƙin dan uwansa ta hanyar rantsuwar ƙarya ka san yanzu akwai zamani ya kai za je ka samu waɗansu mutane a kofar kotuna a zaune suna jiran wanda zai zo ya ɗauke su su je su ba da shaida akan abin da ba sani ba muddin za a biya su to duk wanda ya je ya yi rantsuwar ƙarya ya karɓi haƙƙin wani ko ya yi rantsuwar ƙarya ya karɓa ma wani haƙƙin wani barka ji abin da manzon Allah ya ce maniki ta da haƙƙo amri'in musulmin duk wanda ya gudure haƙƙin wani ɗan uwansa musulmi ta hanyar rantsuwa qad awjaba Allahu lahun nara Allah ya wajabta wuta a kansa wa harrama alaihi aljanna kuma ya haramta wasu aljanna sai wani sahabi da cikin sahabban manzo Allah ya ce ya rasulullah wa in kana sai an yasira ko da hakkin wani dan abu ne kankani sai manzo Allah ya ce wa in kana qariban min arad ko da dan itacen nan ne da ake yin aswaki da shi dan itan aswakin nan nawa ake sai da aswaki nawa ake sai da shi duka duka kila ka ce naira goma ko naira ashirin ko naira je ka naira ɗari je ka naira ɗari biyar ba na da san itar asuwaki ya kai naira ɗari biyar maza Allah ya ce ko ga tsadibu na min arak sanadiyar wannan bala'i biyu ya same ka an haramta maka shiga aljanna kuma an wajabta maka shiga wuta saboda wannan haƙƙin da ka ci na ɗan uwanka ainihin wato musulmi waɗansu mutane guda biyu suka zo gaban manzon Allah ɗaya ɗan hadarmaut ɗaya kuma ɗan kindi sai shi wannan ɗan hadarmaut ya ce ya manzan Allah wannan mutumin ya zalunce ni ya danne min haƙina ƙasa ta gona ta wadda na gada daga babana ya kwace min sai kin da ya ayar rasulullah wannan gona ta wace tana hannuna ni ne nake noma ta sai manzon Allah sallallahu ya ce da ce da wannan wanda ya da awar gona sa ta aka kwace masa kana da shaida ya ce ba ni da wata shaida ba ni da shaida sai manzon Allah ya ce to baka da wani abin da ya rage maka sai rantsuwar sa. in ya rantsa ko in ya rantsa in ya rantsa ta zace za mu bar masa in ya koyi rantsa ya ki rantsa sai mu dawo maka da kayanka yace ma ya manzan Allah wannan mutumin da ka gani wallahi fajiri ne bai damu ba zai iya rantsewa akan komai dan ya daki wani yace to ai ba ba za mu kauce wa shari'a ba abinda shari'a ta ce ko ka kawo shaida ko ya rantse in ka kawo shaida mu dubi shaidarka in ya rantse mu bashi ko da haramun ne ya je ya san yadda zai yi in ya je ainihin wato lahira ɗan uwa musulmi wanzu Allah sai ya ce wallahi idan ya rantse idan ya rantse akan ƙarya dan ya ci dukiyar ɗan uwansa bisa zalunci to na rantse da Allah zai zo gaban Allah ranar alkiyama Allah yana mai kau da kai daga ko kallon sa Allah ba zai ba ɗan uwa musulmi ya kamata mu sani cewa wato shaidar zur ta yawa a zamaninmu kuma wannan shaidar da muke bayarwa tana da hadari manzo Allah wata rana sai ta biyu kun bi akbaril kaba'ir bana ba ku labari da ainihin mafi girman kaba'ir ba suka ce bala ya rasulullah ce to shirka da Allah sannan kuma bijire ma biyayya ga iyaye lokacin da yake barin wannan magana yana cikin gide da zai faɗi magana ta gaba sai da ya tashi ya zauna daram sai ya ce wa qauluz zuri shaidar zur shaidar zur shaidar zur sai ya dinga maimaitawa sabai suka ce sai da muka yi gurin ina ma dai wato ainihin ya shiru ya daina wannan magana da yake yi ɗan uwa musulmi lokaci yana hararen mu kuma abubuwan da ya kamata mu karasa da su suna da ɗan dama muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka gugu Allah ta'ala ya fi mana ka kulu kauli haza wa astaghfirullahi alazim li wa wa li sa'ilil mu'minina min kulli innahu ghafurur rahim wa tubu ila allahi jami'an la'allakum tuflihun Wasallu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah